To jama'a barka da zuwa ɗakin watsa shirye-shiryen BBC a nan London ka labaran duniyar da kuma wasanni. a najeriya ana ci gaba da neman wasu daga cikin mutane kusan hamsin ɗin da ke cikin wani kwale-kwale da ya nitse a jihar kano kawo yanzu an gano gawaki kusan talatin shugaba sirrin ramaphosa ya kai ziyara najeriya a daidai lokacin da ƙasa ke daɗa gano mutanen da suka kamu da sabon nau'in corona na omicron wanda ya samo asali daga afirka ta kudu birnin da ya hice a afirka wajen yawon buɗe ido wato marrakesh a morocco yana kokarin farfaɗo da sana'ar da ta ja da baya sosai sakamakon annobar corona. rahotanni daga jihar kano sun ce ana ci gaba da neman mutanen da suka bata bayan nutsewa kwale-kwalen su yayin da suke kan hanyar zuwa garin bagwai daga ƙauyen badau don halartar bikin maulidi rundunar 'yan sandan jihar kano ta ce wajejen mutane hamsin ne ke cikin jirgin an ceto wasansu tare da gano gawaki kusan talatin daga kanan ga rahoton kalifa dokaji nan shine kogin da aka samu hadarin jirgin ruwa mai dauke da mutane kusan hamsin a cikinsa wanda ya nutse da su kuma ake ta ci gaba da gudanar da ayyukan ceto a cikinsa hukumomi sun tabbatar da cewa mutum ashirin ne aka iya ci gano gawakinsa a jiya sannan kuma aka iya ceto mutum bakwai da ransu kawo yau da safe an gano gawaki guda tara wanda kuma dukkanin gawakin da aka gano yau ɗalibai ne a yanzu dai al'umma da dama ne a kewaye a wannan guri inda dukkaninsu suke jira na ganin sun gano 'ya'yansu ga dai abin da wasu daga cikin mutanen wannan gari na hayin bado da kuma nasara da ma garin bagwai ke cewa muna cikin tashin hankali saboda muna nan muna sa rai allah ya kawo mana isu a tsamo mana shi mu gawar shi mu samu mu rufe shi ina da jikoki guda biyu a ciki amma ɗaya allah ya fito da ita ɗaya ce ba a gani ba a ɗaya ba ranta ita ma duka sun mutu yanzu a cikin damuwa nake kwarai da gaske saboda a hankali gaskiya iya tashin hankali na ga tashin hankali eh, allah ya kare na baya eh fata na allah ya sa a gane su gaba ɗaya eh allah ya bayyana su ƙanena ne wanda allah ya mishi rasuwa a gidanmu ɗaya da shi Allah ya mihi rasuwa sai dai mu ce Allah ya gafarta mishi Allah ka ba mai tasu Allah ya sa ya huta ɗalibi ne har da shi ma can karan yayin shi aka yi sauka amma babban ɗalibi ne sosai mu yanzu zuwa muka yi mu gani za a samo shi yanzu ne ko kuwa jiran da muke yi kenan mu an fito mana da shi dan yayana ne a ciki kamar jiya kimanin karen da karfe hudu haka suka ce za su to nan su to da yara na makaranta za su je maulidi abin nan tofa haka yanzu muna cikin abin nan abin muna cikin kai can neman sa ne haka bakin cikin ba mu gan shi ba ne kawai to a najeriya dai hukumomin lahiya sun tabbatar da bulla sabon nau'in cutar corona na omicron a kasar hakan na zuwa ne a daidai lokacin da wa'adin da gwamnati ta baiwa ma'aikata na su tabbatar cewa an yi musu rigakafi ke cika a yau a wani bangare shugaban afirka ta kudu sirin ramaphosa inda aka fara gano omicron din ya kai ziyara najeriya a yau inda ya gana da shugaba muhammadu buhari mista ramaphosa ya yi kira ga kasashen da suka haramta mutane daga wasu kasashen kudancin afirka shiga kasashen su saboda bulla sabon nau'in da su janye haramcin daga abuja ga rahoton isa khalid hukumomin najeriya dai sun bayyana cewa mutanen da aka same su da wannan nau'in kwayar cutar corona mai suna omicron sun taho ne daga afirka ta kudu kuma a makon jiya suka shigo najeriya wannan kuma shine karin farko da aka samu wannan nau'in cuta a kasar wannan kuma na faruwa ne a daidai lokacin da hukumomi suka tsaurara matakai musamman a ma'aikatun gwamnati na ganin an kiyaye ka'idojin yaƙi da wannan cuta ta corona waɗanda suka hada da wajabta yin rigakafi ga ma'aikatan gwamnatin tarayya ko kuma nuna gwaji na corona da ke nuna cewa mutum baya dauke da kwayar cutar yayin da ake wannan shugaban afirka ta kudu cyril ramaphosa inda aka fara gano sabon nau'in kwayar cutar ya kawo ziyara najeriya inda ya gana da shugaba muhammadu buhari kuma a lokacin ziyarar cyril ramaphosa ya bayyana bacin ransa dangane da yadda kasashen duniya suka tsangwami afirka ta kudu da ma sauran kasashe da ke kudancin afirka ta hanyar haramtawa jama'a daga kasashen zuwa kasashen su musamman kasashen yamma ya bayyana cewa irin wannan mataki mataki bai dace ba nuna bambanci ne kuma na da matukar illa ga sha'anin tattalin arziki sannan ya kira ga kasashen da su janye irin wannan mataki haka zalika sirrin ramaphosa ya bayyana cewa irin wannan mataki da ake ɗauka ba shi ya kamata ba abinda ya kamata shine kasashen duniya su haɗa kai a yaƙi wannan kwayar cuta ta corona musamman wannan sabon nau'i da ya bullo a ɓangare guda kuma gwamnatin najeriya da ta afirka ta kudu sun sanya hannu a yayin wannan ziyara akan wata yarjejeniya da ta shafi ɓangarori da dama musamman bunƙasa tattalin arziki da kuma haɓaka yanayin zamantakewa da cuɗanya tsakanin matasa musamman matasan afirka ta kudu da na najeriya shugaban afirka ta kudu sirri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 game da yin rigakafin barkewa annoba a nan gaba da kuma maganin ta suna fatan kitse shi ne nan da 2024 to amma kawuna sun rarrabu kan ko dole ne a kiyaye yarjejeniyar a shari'ance tarayyar turai ta bayyana shirye-shiryenta na zuba jarin fiye da dala biliyan 300 kan gine-gine da dijita da yaƙi da sauyin yanayi a duniya nan da 2027 a cewa shugaban hukumar turan ursula von der leyen shirin mai suna global gateway zaɓi ne na hakika akan shirin china wadda a shekaru takwas ɗin da suka wuce ta saka jarin biliyoyin daloli a ƙasashe fiye da saba'in a da kama annoba corona birnin marrakesh na morocco shine 'yan yawon shakatawa suka yi ziyarta a afirka to amma a yanzu yawan nasu ya ragu matuka saboda cutar a bara ƙasar morocco ta yi asarar dala biliyan bakwai na kuɗaɗen da take samu daga yawon buɗe idan amma a halin yanzu tana kokarin sake yin zawarcin masu yawon shakatawar ga sani aliyu da fasarar rahoton nura fakim yawon bude ido shine na biyu mafi girma da ke samun kudaden musaya a Morocco bayan masana'antar sinadarin phosphate ta yin takin zamani kuma a matsayin kofa zuwa Afirka daidai a kofar shiga Turai a koyaushe ya kasance wuri mai jan hankali ga masu yawon bude ido waɗanda ke son jin daɗin hada-hadar da ake a tsohon birni ko kuma sha'awar dan alatu waɗannan masu yawon bude ido kuma sannan a hankali suna dawowa Na san cutar ta ɗan sa damuwa, ta ɗauke sha'awar zuwa hutu, amma eh nan gaba ina so in sake zuwa. A cewar ma'aikatar yawon buɗe ido, matsayin yawon buɗe ido kafin annobar ba zai dawo ba har nan da wasu shekaru goma. Su'ad wadda ke aiki a cikin wannan gidan gargajiya na Morocco da ake amfani da shi a matsayin masaukin baki ta ce duk da masu yawon bude ido na kasashen waje na dawowa sannan a hankali kasuwancin ta ya tsira saboda 'yan ƙasa. C'est un mal Mun sauya mummunan yanayin mun yi watsi da yawon bude ido na cikin gida amma mun gano idan mun kula da su ba za mu ƙara dogaro da masu yawon bude ido na kasashen waje ba. Kuma wannan shine canjin da wasu da yawa a masana'antar yawon bude ido suka yi ko a cikin madina wato sashin birni mai tarihi ko kuma da manyan wuraren kasuwanci kamar selman hotel inda mashahuran mutane kamar zinedine zidane da madonna suka ɗaɗɗani karimci akwai kiraye-kirayen samar da kwararan dabarun farfaɗo da lamura daga gwamnati domin tallafawa bangaren a bana 'yan yawon bude ido ƙasa da miliyan uku ne kawai suka ziyarci morocco a shekarar 2019 su miliyan goma sha uku suka je Dole ne mu ci gaba da sauya kanmu, da sake sauya kayan, kuma ƙwararru suna aiki kan ababuwan guda uku waɗanda su ne na farko juriya, rikida da kuma sauya sababbin dabaru da kuma sababbin wuraren zuwa. Dole ne kuma gwamnati ta daidaita shigo da masu yawon bude ido tare da kiyaye kowa daga cutar corona. Za a ci gaba da tsarin bayar da tazara da sanya takunkumi. Amma Maroko za ta yi fatan cewa duk da waɗannan shari'a al'adu da tarihi da kuma kyawun kasar za su sa ta sake zama babban wurin yawon bude ido. To za ku sami dukan waɗannan labaran a shahinmu na intanet bbc.com/hausa. Za ku kuma iya tafka muhawara akan labaran da ma wasu su a dandalinmu na muhawara da musayar ra'ayi wato BBC Hausa Facebook. Akwai kuma labarai da su a Twitter, amma yanzu Aishatu Musa ke sai an jima daga nan London.